ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Na ga ta kaina kashi na goma sha biyu. Wata allura mai tsinannen zafi na ji ta tsira min a hannuna yayin da Muktar ke tsaye a gefe yana kallona. Na sake ɗora ɗaya hannuna akan goshina da ke ta faman sarawa. ji nake kamar zan tashi in bar kan nawa a ƙasa saboda tsananin nauyin shi dr lami ta ɗora hannunta a kan nawa tana faɗin yi haƙuri ato zai daina ciwo nan ba da daɗewa ba tsautsayi an yi sa'a ma biki ji ciwo ba buguwa ne kawai a zuciyata na tabbatar muktar bai gaya mata abin da ya faru ba wataƙila ce mata yi faɗuwa ne ban tanka mata ba illa iyaka dai hawaye sun ƙi yankewa daga idanuna ban ɗauki lokaci mai tsawo ba na sake komawa ni baccin dare nisa lokacin da na sake farkawa rashin ganin da kalami a ɗakin ya sa na ɗaga kaina na kalla agogo biyu da rabi ne na dare na zuba agogon idanu kamar mai tunani sai na ji muryar muktar yana tambayar kin farka ne na yi saurin juyowa inda muryar tasa take yana zaune a kan kujera yana karatun wani littafi ya taso ya nufo ni ni ma ne maza na tashi na jingina na makure guri ɗaya a jikin bango saboda tsorata da shi da nai ya zuba min ido cikin nutsuwa tsoro na kuma yau kike ya zauna a bakin gadon tare da miƙa hannu zai kama hannuna na yi maza na makalkale shi a jikina zan yi bakin ciki idan na gane kin tsorata da ni ya soma magana a hankali cikin nutsuwa ban yi niyyar dukan ki ba sabatar hannu nai saboda kalamanki masu zafi ne ki yi hakuri ba zan sake ba ya tsira min ido yana kallo na na kuya da kaina kasa ina yi mishi kuka ya ɗauki lokaci yana rarrashi na gaya min me kike so in miki don ki san nayi nadamar abin da na miki na yi saurin faɗin ka mayar wa iyayenmu ne to ai ba su bani ke don in mayar musu ba yin hakan ba zai kawo kwanciyar hankali a tsakanin mu ba dan ba za mu yi farin cikin ganinsa cikin bacin rai ba yanzu dai bari in haɗo miki shayi ki sha mu bar wannan maganar sai kin watsake tukunna kwana biyu nan muktar ko kofar gida bai laikawa, in ba lokacin sallah ne ba bai zuwa ko ina yana nan zaune a gida yana tarairaya ta wai ba ni da lafiya Dr. Lami kuwa tana zuwa sau biyu da safe da yamma. Rannan ya je mai da Dr. Lami bayan ta zo duba ni, na yi maza na miƙe, don na riga na gama kimtsa kayana da nake amfani da su a cikin akwatuna guda biyu da na zo da su na kira daniel ya ɗaukar min su ni kuma ina riƙe da jakata muka fito da niyyar barin gidan muktar zariya zan tafi har mun baro layin mun kusa zuwa inda zan samu motar da zan hau wacce za ta fita da ni daga cikin barak ɗin sai ga motar muktar yana ganin mu ya ja ya tsaya ina zuwa haka ban ce mishi komai ba saboda hankali na ya riga ya tashi da gani na da yi where are you going daniel cikin turanci ya mishi bayani madan zai raka za ta je Zariya. you are stupid daniel yema zai ce mishi yasa ya kame wuri ɗaya tare da sara mishi kamar da yadda nake ganin sojoji suna yi mishi sai dai nashi wa teɓa ta yo waje muktar ya murmushi ya ce ɗauki akwatin kamar da gida daniel ya ce ko dai in sa su a cikin motar ka ne sun yi min nauyi da yawa da kyan nake ɗaga kafata ya ce a'a ai yanda ka ɗauko su a hannunka haka za ka maida su haka daniel ya kinkima akwatunan na ya soma tafiya da kyar muktar ya kalle ne ce min shigo motar mu koma gida na soma mishi kuka sai na ga ya fito daga cikin motar ya nufo ni a zato na duka na zai yi na yi maza na rintse ido na tsuguna ƙasa tare da ƙanƙame na wuri ɗaya sai kawai na je ya sure ni ya rungume a ƙirjinsa a haka ya nufi gida da ni har sai da ya shiga da ni ɗakina sannan ya ajiye ni ya ja ƙofar ya kulle da mukulli tsawon lokaci ina kulla a ɗakin nan na yi kuka har na gaji sai na jiyo murya daniel ta windo yana min magana na tashi na leƙa wani tuntume min biredi na ganshi yana miƙo min sorry madam na nana a nose ogado lock you for room take this bread i go bring water for you na ce na gode daniel ina ka aje min akwatuna na ya yi murmushi ya ce ai oga yana fitowa ya bani kuɗin goyin ya ce wai in je in kai wa matana ta dinga yi min kwalliya ban san san da na raka mishi wata tsawa ba kai me maza ka je ka karɓo min kayana take daniel ya durƙushe da gwiwoyinsa duka biyu a ƙasa yana faɗin abeg madam na sofa a go sofa na ya shiga bani hakuri tare da bayanin irin wahalar da zai sha a hannunta idan har ya ce mata kyautar na an fasa ta in yi hakuri kawai in bar mishi ni ma dan ban san masifar matarsa bane shi yasa har nake faɗin haka shi ba zai iya tunkarar ta ba dan har cizo tana yi na kamo wundan na rufe na zauna a bakin gadona yana tunanin yan kayana da suka rage ba su da yawa daga na jiki na sai wanda na cire na tabbatar kuma muktar ya yi haka ne don ya raba da kayan kamal ya kuma tilasta min sa kayan auren shi ba kuma zan saka ba wajen karfe takwas na dare ya da ya buɗe ne yana faɗin ki yi haƙuri na daɗe ban dawo ba kamar ba zan ce komai ba sai kuma na ce me yasa kai kyauta da kayana ya ce saboda ba na son su kuma ni mijinki ne ina da haƙƙin ki yi kwalliya da abin da nake so na san kin wuni a kulle biki samu damar yin girki ba mu je Kings Bite Restaurant ki zaɓa abin da zaki ci na ce ba za ni ba sai ya juya ya fita ni na shiga ban ɗaki da lokacin kwanciya ta ya kusa na fito ina zaune ina shafa mai sai ga shi da ledoji a hannunsa cike da kayan ciye-ciye ya kale ne yana murmushi kai wannan jiki dai ba a gajiya da lailaye shi ni dai ko biki wahalar da kanki ba na ce kin yi min a haka ki huta abinki tunda na san danni kike yi na kalle shi na yi tsaki na ce ai baka cika namijin da zan wa hakan ba ba rufe baki na bai cafke kafafuwa na guda biyu a cikin hannayen shi waye bai cika namijin ba tsoro ya hana ni magana ya kalle ni cikin ido ya ce ƙarya kike yi ba ki da wanda ya fi ni menene ba ni da shi kalle ni da kyau ki gani ya tuɓe jalabiya da ke jikin shi ya wurgi da ita ya tsaya daga shi sai guntun wando kirjinsa lullaɓe yake da baƙin gashi mai sulbi kamar yadda yake kwance a damtsan hannunsa da kuma ƙafafun shi ga gurayen ƙarfi sun zagaye da matsan shi da kirjinsa ya ƙara matsowa kusa da ni ni kuwa ina ja da baya har na haɗu da bango ya ƙara so sosai ya sa hannu ya talabo haɓata sai ji na ya ɗora bakinsa a nawa yana sumbata ta na yi ƙoƙarin ƙwatar kaina amma ina ban iya yin komai ba har sai da ya gajiran kansa ya sake ni na yi maza na tattaro yawun da ke bakina na tofar yana kuka ina faɗin haka kawai zaka samun yawun bakinka da kake shan barasa tare da share bakina ya kalle ni ya ce lallai yarinyar nan kin raina ni amma ba laifinki bane ni na kyale ki da ban taɓa ɗora miki nauyin kirji na kin je da nake ba shi yasa kullum bakin ki baya rabuwa da yi rashin kunya da gaya min bukakin maganganu amma zan kawo ƙarshen hakan jan abin da ya faɗa ya sanya ni fara kuka sosai zo ki ji ya jawo ni zuwa falo inda ya bani kayayyakin ciye-ciyen da ya zo da su yana faɗin zama za ki yi mu ci in kuwa ba haka ba to ba mu kawa a ɗakin can zan kwana ya nuna can ɗin da bakinsa kan dole na zauna muka ci sai da muka ƙoshi ya fara yin magana cikin nutsuwa na ɗauka kina da hankali ban ɗauka za ki iya fita daga gidan mijinki ba tare da izininsa ba ki san laifin aikata haka a gurin Allah sai kuma ki je gida ki sanadin ɓacin ran iyayenmu to me riba da kika ci idan kika yi hakan kar ki sake yi in na yi miki laifi ki gaya min kawai zan iya bada haƙuri yanzu ma ina son ƙara gaya miki cewar abin da ya faru kuskure ne kin gane na ce mm to kin yarda in kwana a ɗakin ki na yi maza na girgiza kai alamar rashin yarda ya ce to je ki sai da safe ya miƙe ya nufi sashensa washe gari ina cikin amsa wayar kamal yana tambaya ta abin da ya faru bayan katsewar wayarsa shekaran jiya yana yi masa bayani yana min ihu daga can saboda jin zafin dukan da na ce muktar ya yi min to bai san zafin ki ba ba dole ya bige ki ba gaskiya ni ban yadda ba ba zan kyale shi ya sha haka kawai ba zan shiga da ƙararsa a kotu wannan ai take haƙƙin ɗan adam ne na ce to kamal kai ne lauya kai ka san abin da zaka gaya wa alƙali ya hukunta shi kan duka na da yi sai dai kar ka manta laifin da aka mishi ya kama matar shi ne da wani ni ne wani badi'atu ni ne wani da ƙarfi yake min ihu ni ba wani bane masoyinki ne wanda aka zalunta a gidanku aka kwace masa ke aka baiwa wani wanda bai san darajar ki ba bai cancanci samun ki ba don kawai shi ɗin ɗan gata ne a gidanku ki duba ki gani ki ga yadda yake wulaƙanta ki wata hudu da aurenku amma har yanzu bai ma san ke mace ba bace din ni'imomin da Allah ya miki ki kaɗai ya isa ya dimautar da namiji ya kasa haƙurin wuni guda tare da ke amma shi ko a jikinsa dubi yadda ya kawar da kai daga gare ki kuma kuna gida ɗaya wai to ko dai yaudara ta kike yi ne bari atu ba ruɗa ni kike kina cewa babu komai a tsakaninku ba alhalin cikin dare kina ɗumama mishi shimfiɗar shi na ce haba kamal me yasa za ka gaya min haka ba ka yarda da ni ba ne kamal ba haka ba ne al'amarin ne fa ya fara firgita ni amma idan kina so in ci gaba da gazgata ki ina son ganin ki a nan zariya daga nan zuwa gobe na ce to shi kenan ina nan zuwa kaji kamal yau ma kamal na ji muryar muktar ba zato ba tsammani na yi maza na ɗago na kalle shi bacin ran da ke fuskar shi ya fi gaban kwatance tsoro ya kama ni na yi maza na yi wurgi da waya da ke hannuna ta bigi da bango har sai da ta tarwatse sai makyarkata nake ina tunanin irin cakar da zai yi min sai na ji ya ce wayar yau ita ce ta ƙarshe da za ku yi ke da shi lafiya yau ɗin nan zan ba da na'urar da za ta riƙa naɗan min maganganun da za su riƙa shigowa in na sake kama wayar shi na rantse da wanda numfashi na yake hannun shi zan tura har zariya a sato min shi idan ku yi kuskure ya shigo hannuna to zan sa a yi mishi abin da ko uwar shi da ta haife shi ta gandi ba za ta gan shi ba balle kuma ke zan yi maganin rashin mutuncinsa Wataƙila shi a rariya aka haife shi, shi yasa bai san darajar aure ba. Shiru ne ina kallon Muktar tare da gasgata duk magana da ta fito daga bakin shi. Ya juya ya fita yana faɗin idan kina ganin ƙarya ne ki bari in sake kama kiki gani. raina na ce ban ƙaryata ka ba don na san kai mugu ne. Shirin da na ji a gidan ya tabbatar min da cewar ni kaɗai ce. Don haka na tashi na nufi yin wanka saboda gumin da ya rika feso min lokacin da Muktar ya kama ni ina waya da Kamal. Na ya shafa ina tunanin zanin da zan ɗaura. Muktar ya yi kyauta da kayana gaba ɗaya waɗanda suka ɗan saura kuma ya biyo su ya sace ban sani ba a zuciyata na ce kai allah ya rufa mutane asiri da muktar bai zamo ɓarawo ba da mutane sun shiga uku wata yar shimi na samu na sanya wadda ta tsaya min iyaka gwiwa gashi ta yi matuƙar karɓata na kalli na a madubi na ce ina ma dai a gidan kamal nake da irin wannan kwalliya zan riƙa mishi bar mishi komai na jikina yana ganin shi a bayyane na shirya abin da zan ci na gama bayan na ƙoshi sai na ji na gaji da kwanciya da haka na soma duba-duba cikin kasusunan da muktar ya aje a sto har suna ƙura na ɗauko wani da na ga an rubuta 11 days 11 night sunan shi yasa na ɗauko shi na dawo falo na sa shi na koma can kan kujera ina riƙe da remote a hannuna ƙirjin wata mace aka fara nunowa dukiyar fulanin ta tantsan tantsan duk da ni kaɗai ce a falon sai da kunya ta kama ni ban san lokacin da na yi tsaki ba na ce ɗan iska kawai dubi irin fina-finan da yake kalla na soma kallon fim ɗin sosai ga shi dai ina mitar yadda yarinyar fim ɗin take mallaka saurayin nata jikinta ba tare da hakan ya dame ta ba sai cacca kuɗa ta yake yi tana kuma ba shi haɗin kai haushin ta ya zo min har wuya amma kuma na kasa daina kallon in kashe yana cikin kallon har kaɗuwa nake saboda yadda tsikar jikina ke tashi yar na zama kamar wacce sanyin hunturu ke kaɗa ta na takure wuri ɗaya ina ɓari gaba ɗaya hankali na ya tafi kan kallon da nake ban san muktar ya shigo ba sai kawai ji ne ya zubo min hannayensa akan kafaɗuna da sauri na ɗago kai mana haɗa ido na saki wani murmushi mai ban sha'awa kallo ake yi ne haka ya tambaya cikin wani irin murmushi na yi maza na juya na ɗauki remote ɗin da ke aje don na kashe kallon sai ya saurin riƙe hannuna ya zauna cikin kujerar da ke kusa da ni sannan ya jawo ni na faɗa jikinsa a firgice na ƙwallara ƙara na ce me haka jin ya matse cinyoyi na a tsakanin kafafun shi ya sa hannun shi na dama ya kama hannuna ya ban ƙaro ni na yi maza na ƙara ƙwallara wata ƙara ina faɗin zaka ji min ciwo ne sai ya ce a'a daɗi zan je da ke ai ba tafi ki komai ba miskilancinki ne kawai yake takura miki kina ƙwarar kanki da mijinki kin hana kanki hutawa dubi yadda take ba saurayin nata kanta suna morewa ba ta kai ki komai ba ya sa hannu ya damƙo dukiyar fulani na yana faɗin duba ki gani ba an kara ba sai kawai na ji ya ɗora bakinsa a kai yana tsotsa a kiɗima na shiga kurma ihu ina ƙoƙarin ƙwacewa amma na kasa har sai da ya gaji don kansa ya sake ni na saka kuka ina faɗin ba na son abin da kake min ba na son ka ya yi murmushi ya ce ƙarya kike yi ke da kanki kin san ni ne namijin da ya dace da ke ni ne zan iya jiyar da ke daɗin da kike buƙata dan da ganin idan ki na san abin da kike nema yafi ƙarfin wannan holokon mutumin ni ne zan ɗebe miki kewa jiya da ke daɗi manta da ke duk wani ɗa namiji in ba ni bane ki bani haɗin kai ki gani zan hana ki duk wani tunani in hana ki hangen kowa ni jarumi ne ba akan aiki na kawai ba har a fagen ƙauna da soyayya in ban da jin ajinki da yanzu na mantar da ke ba wasu sauran maza a duniya bayan mijinki muktar ya so masumbatar bakina yana gama na kuma tofar da yawu ya ce tabɗe jan yau kuwa zan yi maganinki don ko zan zuba miki abin da ba za ki iya zubarwa ba sai ya fincike shi min da ke jikina ya bar na haka na so kuka sosai bai kula bai ci gaba da abin da yake na kai matuƙa wajen galabaita don babu abin da muktar bai ya mutsa a jikina ba komai nawa ya saki don ban taɓa shiga matsayi irin wannan ba da na zuciyata ta tafi ga abin da ke shirin faruwa a tsakaninmu anya zan iya jarumta hana shi abin da yake shirin yi wani sashen na zuciya tana gaya min in ci gaba da tsare mutuncin kaina kar in yarda in sallama mashi budurci na ba na shi ba ne. yayin da wani sashen na zuciya ta yake tana min shekaru na ashirin da ɗaya ne yanzu lokaci mai tsawo na ɗauka ina tattalin budurcin nawa ba ƙaramin aiki ba ne yin hakan Tun da ni na san ina sha'awa don haka lokaci ya da ya kamata in sallamar da shi ga wanda nake so faɗuwar gaba ne ya same ni a lokacin da na tambayi kaina wane ne ya cancanci budurcin nawa jamila na sani ina matuƙar son kamal to amma wani lokacin abin takaicin ne sai in rika tunanin ina ma dai a ce kamal ke da ƙira halitta irin ta muktar jamila muktar namijin duniya ne faɗin ƙirjinsa kaɗai ya isa ya mantar da mace matsalolinta ya shagaltar da ita daga tunanin sauran maza yana cikin wannan tunanin na ji ya fara cire sauran kayan da ke jikina na tuna in na kyale shi yanzu nan zan iya ban kwana da budurcina. na kalmomin shi suka fara dawo min ni mijin mace hudu ne ke ma kin san ba zan taba zama da ke kadai ba zan aure ki ne kawai don in cika burin iyayenmu in ya so daga baya sai na auri matar da nake so karfi da jarinta suka zo min nan take na ji bana bukatar muktar na shiga ture shi da bijire mishi ta kowane hali ki yi haƙuri mana ki yi haƙuri ki yi haƙuri abin da kawai yake iya faɗi kenan ganin ba zan ba shi goyon baya bai sa shi shiga wani yanayi da ni kaina sai da na tausaya mishi Ƙanƙame ne yana shasheka cikin wani irin yanayi kamar mai shirin yin kuka. Tsawon lokaci kafin ya lafa, ya kwanta ya lamo a jikina. Duk da nauyin da ya sakar min, amma ban motsa ba, saboda ganin ya samu nutsuwa. Ana cikin haka muka ji motsin kofa. Cikin hanzari ya miƙe tare da tambayar who is that? Oga the driver don come. Muryar Daniel ne yake magana. Koma Daniel ka gaya masa ya dawo bayan awa biyu. Cikin sauri Daniel ya rufo kofar ya fita. Muktar ya tashi ya zauna. ya kalle ni cikin nutsuwa ya ce zan tafi kwas na sati biyu a jaji yau ki shirya mu tafi tare na ce allah ya kiyaye babu inda zani ya miƙe shiga ɗaki na ya ɗauko tawul ya wurgo min gashi nan ki ɗaura ki tashi ya wuce ya tafi ɓangarensa ni ma na shiga wanka dan na gane ba zai yi in sallah haka ba na idar da sallah kenan ya shigo ɗaki na ya kawo akwatuna auren shi shiga fuddo da ɗinkakkun kaya yana zaɓar kayan da zan yi tafiyar da su yana zuba a cikin wani ɗan ƙaramin akwati sai da ya cika shi dam ya rufe sannan ya sake ajiye mu wani lallausan leshi fari shara-shara mai ratsin duwatsu tare da fararen underwears ya ajiye min gyale da takalmi da jaka gami da sarƙa da 'yan kunni duka mahaɗin kayan ne ya ɗauki akwatin ya fita da shi jimawa kaɗan sai gashi ya sake shigowa sanye da kakin sojoji hularsa da ya fi mu'amala da irinsu wato barel tana riƙe a hannun shi ya yi matuƙar yin kyau har yanzu kina zaune biki shirya ba na ce shirin me zan yi na ce babu inda za ko dole ne sai ya juya ya fita ban sake jin motsinsa ba sai kawai na ji murya hajiya mariya na yi maza na fito ina fara'a tare da matasan da zuwa Ba ta amsa min ba ta ƙara shan murta ce shirya ki bin mijinki kake ɓata mai lokaci zan yi magana ta ce kawai ki gaya min cewar ban isa ba na ce ki yi haƙuri na juya na shiga na sa kayan da ya aje min karo na farko da na taɓa yin amfani da kayan auren muktar yi kwalliya mana a'a haka zan tafi sai ta yi murmushi ta ce to ai an yi mai wuyar wuce mu je a kofar gida muka samu muktar tsaye tare da wasu sojoji da suka zo mishi sallama yayin da daniel ke tsaye gefe yana soshe-soshe yana matsi ido wai zai yi kuka muktar ya kalle shi ce daniel what is it daniel ya kara matse ido yana faɗin oga na madan smile a gomis i like watching her smile she just like a flower girl sharaf muktar ya kama mishi kunne ya riƙe da hannun shi na hagu sai na tuna ranar da na share muktar majina a labulen shi ya kama min kunne fitsari na saki sabida zafi daniel ya durƙusa akan gwiwoyin shi yana faɗin am sorry oga, i beg you da turanci ya ce mishi ya baka izinin ka rika kallon matata daniel ya ce ba zan sake sa. daga yanzu ina ganin ta zan rintse idona ya ce to ka huta kenan sannan ya sake shi ya ciro kuɗi a cikin aljihun shi ya miƙa masa wayar sai mansileta ya rika shafawa a kunna ya yi ta tsalle yana murna tare da godiya ita kam hajiya mariya dariya take musu suka yi sallama da muktar